لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون dukan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da kariyarsa da agajinsa da kiyayewarsa subhanahu wa ta'ala wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala shirye mu tafarkinsa madaidaici wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi. salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu biyar da mu a cikin wannan shiri namu na tarihin annabawa a cikin darasinmu na goma sha ɗaya da ya gabata mun yi bayani ko mun ɗauko bayani akan annabi Adam. wanda muka ce za mu bayanin abubuwa guda goma da suka shafi annabi adam ta yau a darasinmu na goma sha biyu za mu ɗora inda muka tsaya game da tarihin annabi adam mun yi bayani a baya cewa allah subhanahu wata'ala ya halarci annabi adam ne daga ƙasa kuma wannan ƙasa mai nau'i daban-daban mai kala daban-daban mai kuma ɗabi'a daban-daban shi sa 'yan annabi adam suka biyo launi da ɗabi'a da yanayi irin na ƙasa wani baki wani fari wani mai taushi wani mai laushi wani mai tsauri wani mai kaushi wani mai tafiya a hankali wani mai gaggawa gwargwadon yadda yanayin ɗabi'a ɗin ta ƙasa take kamar da ya tabbata a hadithi sannan mun ji tsawon annabi adam ta ɓangaren tsawo zira'i sittin ta ɓangaren faɗi zira'i bakwai sannan mun ji abin da ya fara faɗa bayan an busa masa rai sannan mun ji umarnin da allah yawa mala'iku su yi sujada ga annabi adam wanda suka yi ko mun ji tawaye da shaidan da iblis ya yi wanda muka ɗauko abin a cin alkur'ani mun ce allah ta'ala ya ambaci annabi adam sau 25 a cin ayo 25 a cin surori guda tara a cin alkur'ani inda muka ɗauko muke ba da bayanin tattaunawa tsakanin mala'iku da allah subhanahu wa ta'ala dangane ga halitta annabi adam to allah ta'ala ya umarci wato mala'iku su faɗi sunayen waɗannan abubuwa wanda su ba su faɗa ba ko suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allah ya ce wa annabi Adam shi ya faɗi sunayen waɗannan abubuwa da yadda ake sarrafa su kuma ya bayani wanda ta nan ne Allah ta'ala fifita annabi Adam akan mala'iku wato da ilimi da sanin yadda ake sarrafa abubuwa sai Allah ta'ala ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li Adam kuma ka ambata lokacin da muka cewa mala'iku ku yi sujjada ga annabi adam fasajadu illa iblisa aba takabara wa kana minal kafirin dukkaninsu suka yi sujjada da umarnin Allah face iblis shine ya yi tawaye ya ƙi ya yi girman kai wa kana minal kafirin Allah ce ya tabbata ya shiga cikin jerin kafirai waɗanda Allah zai ce a yi su ƙi. kuma a ce su bari su ki bari wannan tawaye na iblis mun yi bayani a baya cewa abin da ya jawo masa shi ya kalli wanda aka ce a wa sujadan ne bai kalli wanda ya sa sujadar ba su ko mala'iku sun kalli wanda ya sa sujadan ne ba su kalli wanda aka ce a yi wa ba domin mahimmi wanda ya ce a yi shi ne muhimmi ba wanda aka yi wa ba kamar yadda kuma wato idan allah ya ce a wa annabi adam sujada to a nan annabi adam sunansa alƙibla kawai ta yin sujada shi allah da ya ce a yi to shi aka bautawa ba annabi adam ɗin ba kamar yadda kuma annabi adam shi ya ce a yi masa na san mala'iku ba za su yi ba domin sun fi kowa tauhidi da ta allah subhanahu wata'ala a cikin wato abin da ya shafe shi wa ya adam muskun anta wa zaujukal janna Allah ta'ala ya ce bayan wannan wato bijirewa da tawaye da iblis yayi sai muka cewa annabi adam da matarsa hawa mun yi bayani a cikin suratun nisa allah ta'ala gaya mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha so da haka an yi madda ko an ƙeri hawa'u daga jikin annabi adam wanda ya tabbata hadisi cewa daga jikin ƙoƙashin haƙarƙari aka yi wato nana hawa'u daga ƙashin haƙarƙari aka yi nana hawa'u wato na annabi adam don haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuliqan radiya minha bi akhar kada mumini ya kyamaci ko ya turko ya Allah wadai ko ya saki yar uwarsa mumina da suke zaman aure in akwai abin da ta yi ta ɓata ma rai to akwai abubuwa kuma da ta yi da yawa wanda ya kamata a ce ya cece ta ba kowa ne ba shi da kirki ba ba kuma kowane hali ne mara kyau ba ba kuma kowa ne yake da hali dukansu masu kyau ba saboda haka awa mutum adalci in alherinsa ya fi yawa a yaba masa idan sharrinsa ya fi yawa a yafe masa saboda haka da wannan ne aka fifita wato annabi adam ko aka ce da shi da matarsa su zauna aljanna wa kula minha Allah ce komai na aljannan nan halan ne ka ci kai da matarka wannan me fi komai daɗi a halatta maka cin komai da shan komai ragadan Allah ce cikin yalwa cikin jin daɗi babu takura ba za a ce ya isa haka ko ya ƙare sai an ƙaro ko ya lalace sai an samo wani ko bai tsoro ba ko ba lokacinsa ba ne a'a a bisa yalwa da jin daɗi babu takura ba siye ba siyarwa ba kuma abin baya karewa ba a rasa shi a rani ko damuna ba a samun ko mara kyau komai na aljanna mai kyau ne komai na aljanna ya dace komai na aljanna haka ya kamata a ce yana nan to amma allah ta'ala ya ce haithu ituma duk yadda kuka ga dama ku ci abubuwan aljannan nan ku sha ku sarrafa shi wala taqraba hazihi shajara amma kada ku taɓa wannan bishiyar akwai wata bishiya da Allah ya nuna annabi Adam ya ce komai ka yi a cikin aljanna amma babu ruwanka da wannan bishiyar wannan bishiya ita ce jarabawa da Allah ya annabi Adam tare da cewa za ka iya barin wannan bishiyar tunda komai gashi na aljanna ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala kalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da zuciya bata taba tunano shi ko halarto shi ba ido bai taba ganinsa ba kuma kunne bai taɓa jinsa ba kuma ya shafi daɗin da kunne ke son ya ji abinda ido yake so ya gani na farin ciki da abin da zuciya take so ta kaddara wanda zai faranta mata rai a cikin aljanna akwai fiye da tunaninka fiye da ganinka fiye da jinka amma abu ɗaya tak Allah ya ce kada a ci kada a ma kusance shi ba ma kada a ci ba wala ta ba kada ku je kusa da ita menene sakamakon wannan Allah ya ce fatakuna mina zalimin idan kun ci wannan bishiya ko kun je kusa da ita ko kun yi amfani da ita to abin da shine za ku zama kun cuci kawunan ku ne fa azallahu shaitanu anha shaidan anan sai aka takaita kisa wanda za a faɗaɗa ta a cikin suratul araf cewa sai shaidan ya zamar da su ga barin wannan doka ko bisa wannan umarni da Allah ya ba su fa akhrajahuma mimma kana fihi shaidan ya fidda su daga abin da suke ciki na ni'ima da jin daɗi domin an gaya musu in sun ci wannan bishiya za su fita daga aljanna to ga shaidan ya zo ya nuna musu ko ya kawata musu ko ya sa musu sha'awa da marmarin su ci wannan bishiya shine Allah ya ce wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu nace ku fito ku sakko wanda ke nuna kenan aljanna a sama take tunda an ce a sakko daga ciki ku fito daga ciki ku sakko shashin ku makiya ne ga shashi wato sakamakon cin wannan bishiya an yi mana abu biyu na farko an fito da annabi adam daga cin aljanna wanda dama da sun zauna aljanna ma ai aljanna ba a ciki ba asibiti ba haihuwa ba a naƙuda ba a jinin al'ada da sauransu wanda kaga allah ya kaddara za a fito din to amma dalilin fitowa shine cin bishiyan nan da annabi adam ya wato yayi ba'dukum li ba'din adu shashinku za su zama makiya ga shashi kamar da muke gani yanzu a duniya tsakaninmu da shaidanu ko tsakaninmu da kawunanmu mu ma kanmu wato tsakaninmu da kawunanmu wani ya kashe wani wani ya buge wani wani ya cuci wani wani ya zalunci wani wani ya dau alhakin wani haka ake ta yi a duniyan nan saboda haka duniyar ta ki zama lafiya saboda kowa ya ki wadatuwa ya ki gamsuwa ya ki haƙura da irin yanayi da Allah ya ajiye shi wanda aka bashi ya ki godiya wanda aka hana shi ya ki haƙuri dama shine asalin rikicin duniya rashin haƙuri a bisa jarabawa da rashin godiya a bisa ni'ima saboda haka wannan shine abin da ya faru ko yake faruwa ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun kuna da matabbata a cikin ƙasa nan za ku zauna nan za ku rayu nan za ku haihu nan za ku yi ‘ya'ya nan za ku yi komai min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra duk a duniya za ku rayu za ku gudanar da komai da komai naku na rayuwarku fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fatalaqqa adamu annabi adam ya karbi wasu kalmomi akwai kiran fatalaka adamu min rabbihi kalimatun fatalaqqa adama min rabbihi kalimatun fatalaka adamu min rabbihi kalimatin wato kalimatin anan shine fa'il kalimat anan shine fa'ulun bihi adam a can shine fa'il adam anan shine maf'ulun bihi fatalaqa adamu adamu fa'il fatalaqa adama adama maf'ulun bihi kalimatun fa'il kalimatin maf'ulun bi so da haka kowanne zai zama imma dai kalmomin ne suka zo wa annabi adam ko kuma annabi adam ne ya je ya karɓo kalmomin ko su kalmomin ne suka zo da kansu wanda kowanne a cikin kira'o'in nan zai ba da ma'ana saboda haka Allah ta'ala ce fata alaihi shine can rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin suka ce Allah mun cuci kawunan mu ka ce mu yi ba mu yi ba ka ce mu bari mu bari ba to da haka mun cuci kawunan mu muna neman afuwa da rangwame muna neman ka yafe mana muna neman ka uzurin mu muna neman ka yarda da abun da muka yi ka kuma sa mu cikin bayanka waɗanda suke abin da Allah yake so dama in ka yi ba daidai ba kada ka ci gaba walam yusirru ala ma fa'alu ka dawo gaban Allah ka ce ka tuba ka nemi afuwa da yafiya to shi Allah ta'ala dama ya ce wal ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ce ya ku bayina da suka cuci kawunan su, suka aikata abinda da ba a sa su ba suka bar abin da aka sa su kuma daga baya suka yi nadama suka gane kuransu to ku rugo fafirro ilallah ku rugo da gudu ku dawo wajen Allah ku nemi gafararsa da afuwarsa ku nemi rangwamansa wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku dawo ku tuba zuwa ga Allah ya ku dandazo da taron muminai don ku samu rabauta to shine Allah ta'ala ce innahu huwa tawwab Allah shine mai yawan karɓar tuba bayinsa arrahim rahim mai yin afuwa mai yin rangwame mai jin kai ga bayinsa ul nahbitu minha jami'a Allah ce muka ce ku sauka ga baki ɗayanku da shi iblis ɗin da shi annabi adam ɗin da ita hawa'un wasu malaman tafsiri ma kowa ya gaya musu ko a cikin isra'il suka rawaito sukan ƙara da cewa wai akwai ɗawusu akwai ma wato maciji wai da su ma duk aljanna suke saboda haka shi ɗawusu gashi da kyau shi ko maciji gashi da kyau shi ma amma yana da dafi wanda kuma wannan kisa din bata tabbata cewa kamar da muka bayani din da muka samu wani loko ko wani sako na wani abu da aka kara daga isra'iliyat za a bayaninsa kamar bayani akan nau'in wannan bishiya wasu na cewa wace irin bishiya ce aka hana annabi adam ya ci an yi saɓanin malamai akan bishiyar to amma da yake sanin bishiyar ba shi yake da mahimmanci ba bin dokar ne yake da mahimmanci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai mana wani dogon bayani akan wace irin nau'in bishiya ba ce kuma da a ce sanin nau'in bishiyar yana da mahimmanci to da an yi mana bayaninsa a cikin alkur'ani ko da an bayyana mana shi a cikin ingantattun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka mafi yawan saɓanin da aka ruwaito daga banu isra'ila ne su ne suke kawo maganganu akan nau'in wannan bishiya su ko malaman tafsiri suka ci gaba da ƙarin bayani wanda wannan sanin nau'in bishiyar ba shi da wani amfani domin da yana da amfani da an faɗa mana Alƙur'ani ko hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce fa imma ya atiyannakum minni hudan faman a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ta'ala ce idan shirya ta ta zo muku wato kuna zaman ku na duniya za a samu wani nau'i da yanayi na kangarewa da kaucewa to idan shirya Allah ta zo wa mutum wanda ya bi wannan shirya to babu tsoro a gare shi ko babu bakin ciki wanda kuma yau Allah ta waye a kowane zamani a kowane lokaci a kowane guri to wannan shine wanda bala'i zai hau kansa wannan shine bayanin da ya zo a cikin suratul baqara wato game da wanda ita ce sura ta biyu aya ta talatin ta talatin da ta talatin da biyu talatin da uku talatin da biyar talatin da shida talatin da bakwai talatin da takwas kenan daga aya ta talatin zuwa ta talatin da takwas a cikin suratul baqara nan aka yi bayanin annabi adam sai cikin suratul daha cikin suratul daha za mu ga kamar goyo ne akan wannan Allah ce walaqad ahidina ila adama min qablu haƙiƙa mun yi wasiya zuwa ga annabi adam min qablu tun kafin shigarsa aljanna fanasiya sai ya manta mantuwa dama ɗabi'a ce ta ɗan adam ba ta waya ba ce ɗabi'a ce ka yi mantuwa ɗabi'a ce shi sa Allah ta'ala ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ma ansanihu illa shaytanu an azkura uka fala tansa illa ma sha Allah saboda haka dabi'a eh, dan adam yana ci yana sha yana kuka yana dariya yana mantuwa ana haihuwarsa yana haihuwa yana mutuwa wannan ba ta waya bace an gaya wa dan adam waɗannan siffofi domin ɗabi'a ce ta dan adam ɗin ya zama haka halittarsa ce ya zama hakan yanayinsa ne ya zama hakan amma a ce yana karya to wannan shine kuma abin da ba a so domin wannan abu ne da zai iya bari amma wannan kawai halitta ce haka ɗabi'a ɗan adam take ta Allah ya ce walam na lahu azma mu samu ƙarfin hali da gare shi ba bisa wannan wa iz qulna lil mala'ika tusjudu li adam an bata lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga annabi adam fasajadu mala'ika sabbi al-laila wani hara la yafturun rugunan Allah ta'ala yake cewa mala'ikatun gilazun shidadun la sunan Allah ma amarahum wa fa’aluna ma yi umarun shi mala'ika baya sabo ba kamar ɗan adam ba ne illa iblisa aba sai iblis ne yace ce ya kiye wannan sujada ya kiye bi umarnin nan na Allah na cewa a yi sujada ga adam fa ya adamu inna haza aduwwun laka wa li dan Allah ya ce ba'du kulli ba'din adu shashin ku ga shashi maki nan kuma Allah ya ce ya Adamu inna haza aduwwun laka wannan makiyinka ne kuma sannan wali zaujika makiyin ka ne fala yukhrijanna kuma min aljannati fatashqa kada ya fidda ku daga aljanna sai ka wahala a shaqi anan wato wanda ya wahala ya shiga tsanani saboda noma da kiwo da kamar yadda muke gani yanzu wato muna fita neman abinci tun safe wani zai tafi wani ya tafi gona wani ya tafi kasuwa wani ya tafi ma'aikata ya awa takwas yana aiki daga karfe takwas zuwa hudu wani ya tafi leburanci wani ya tafi aikin kaza kowa ya tafi nemo wa kansa da iyalansa abinci da wannan shi ake nufi da cewa fatashka ma'ana wajen neman abinci da wahalan an fita daga aljanna ai dole namiji shine zai je nemo matarsa abinci da sutura da magani duk nauye-nauyen da aka wa namiji akan matarsa yana yin wannan ne domin ya kare haƙƙinta ya kare haƙƙinsa kuma ya bauta Allah ta'ala inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara bambancin aljanna da duniya inna laka Allah ta ju'a fiha ita aljanna babu ma yunwa sai dai ka ci abu dan marmari ko dan sha'awa amma ba dan kana jin yunwa ba wala ta'ara a aljanna babu tsiraici ba za ka ce ka rasa rigar da za ka sa ba ko ko ba a kawo daga wajen wanki ba ko ta yage ko an daina yayinta riga haka take dindindin kawai ko ka cire wata ma wata zaka sa saboda haka ba ka da wato tsiraici a cikin aljanna har abada wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha sana a cikin aljanna la tazma'u ba ka jin kishirwa kishi da ke kama mutum saboda rashin ruwa ko karancinsa ko rashin wadatarsa ba za ka samu wannan a cikin aljanna ba kullum akwai ruwa ba a ɗauke ruwa ba a yanke ruwa ba ruwa baya kafewa ba a rasa shi ko rani ko damuna babu yanayi da za a ce yau aljanna ruwa ya yi kaɗan ko ya ɗauke ko ya tsaya ko bai isa ba ko kuma launinsa ya canza ko ya lalace babu wannan a gidan aljanna da haka Allah ta'ala ce wala tadha haka ba ka shan hantsi mutum yana shan hantsi shine bai da gidan kwana bai da ɗakin da zai shiga ya fake dama amfanin ɗaki ai ya tare maka sanyi da zafi ya tare maka rana ya tare maka kura da iska da sauran abubuwa da waɗanda za su iya cutar da kai to saboda haka aljanna waɗanda abubuwa guda hudu za mu ga cewa da yunwa da tsiraici da ƙishirwa da kuma wato rashin ruwa ko shiga cikin hantsi abubuwa ne waɗanda suke makusantan juna domin yunwa idan ta haɗu da wato Eh, tsiraici ko yunwa tsiraici in ta haɗu da tsiraici ta fi tsanani shi sa ce Allah ta ju'a hawa wala ta'ara kaga eh, al'uryu shine cikin ka ya zama babu abinci sannan kuma yunwa ya zamo baka ƙoshi ba ta ciki baka ƙoshi ba ta waje ma'ana ga ka tsirara ta waje ga ka tsirara ta ciki ciki ba abinci waje ba riga to wannan ya fi tsanani ga ɗan adam sannan aka ce ga kishirwa ta haɗu da rana to ta fi tsanani ga ɗan adam domin kana jin kishirwa kuma rana na dukanka to sai ka ga tana ƙara yawa da faɗi na wato wannan kishirwa ɗin da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya wato gaya annabi Adam cewa aljanna ba ka da waɗannan abubuwan guda hudu wanda kuma a duniya waɗannan hudun dole a nema musu mafita ju'u maganinsa neman abinci aryu shine wato tsaraici shine a noma auduga a saƙa zare a yi riga a sa sannan kuma zama'u shine a nemi ruwa sannan tadha shine wato a nemi gida kaga kenan a duniya dole ne ka tashi kai noma kai kiwo don samun abinci da za ka kauda da yunwa ka kuma saka tufafi wanda za ka kauda tsiraici sannan kuma ka nemi ruwa wanda za ka kauda kishirwa sannan kuma ka nemi gida domin kawar da dumama daga zafin rana fa wasu wasa ilaihi shaitan sai shaidan ya masa wasu wasi wato ya nuna masa ko ba shawara ko kimsa masa to an ce cikin aljannan ya shiga ko daga waje ne nan ma akwai maganganun malamai suna ga aljanna ya shiga wasu na ga daga waje ya cusa annabi adam wannan magana din qala ya adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla domin annabi wato shedan ya karanta hali da dabi'a dan adam dan adam yana son wato khuld baya son mutuwa sannan yana son mulki wanda babu juyin mulki babu karewar tunuwa babu tsufa babu kuma wato gajiya da mutum a yi masa tawaye a ture shi da kan kujerar mulki mutum ya fi son ya zauna yana mulki kuma ana binsa ko mulkin ba zai kare ba to ko ba zai yi ba babu wani mulkin da baya karewa dama mulki ko ka kare ka bar shi ko ya kare ya bakka abin duniya gaba ɗaya ma in ka same shi to ko ka kare ka bar shi ko ya kare ya barka da haka shi yasa yake cewa hal adulluka ala shajaratul khuldi kun ji ya canza ma wannan bishiya suna kullum haka abubuwa shaidanu suke yi abubuwa haram ne abu bai dace ba ba daidai ba ne amma shaidan sai zo ya shi wani suna na jan hankali ya canza ma suna sai ka ji ana kiran kayan maye cewa abubuwan shakawa ne na rayuwa saboda haka eh, sabon Allah ana canza ma suna mai daɗi yadda zai sha'awantar da masu son yi su je su yi laifuffuka duka cin hanci da rashawa sai ka ji ana cewa ai alheri ne ko ya dan bashi wani abu ko ya ganshi ko sun gana tare da cewa an wa mai karba da mai bayarwa amma sai ka ga mutane sun manta da wannan an goge abin lissaban ma a wani gurin hamma ya zama jiki da ba a ganin cewa laifi aka yi ko ba daidai aka yi ba ma hamma an ka zo kana cewa bai halatta ba sai mutane suna mamaki suna kallon ka yanzu wannan bai halatta ba suna ga kamar ka zo da wani abu wanda yake ba daidai ba to shi yasa shedan ya ce ko Allah ta'ala gaya mana cewa dabarar da ya yayi sai ce hal adulluka ala shajaratul khuldi bana nuna maka bishiyar dawwama ba wa mulkin la da mulkin da baya karewa baya tsufa fa akala minha sai suka ci daga wannan bishiya fa badallahuma sau'atuhuma sai tsiraicinsu guda ya bayyana a gare su wa tafiqa sai suka zamo cikin sauri yakhsifani suna wato har hada ganye akan ganye wato suna neman abinda za su wato rufe tsiraicinsu da shi domin rigar ta aljanna ce ita ko mai sabo baya sata saboda haka suna cin wannan bishiya kawai duk wata riga da wando da kayan kwalliya da ado da waye manduwa ce awarwaro ne waye duk komai sai cire suka dawo zindir tumbur saboda haka suka ta kokarin neman ganyen bishiya domin su sassaka shi su ɗanɗan farashi su wato ɗinka riga da shi su sa a jikinsu min wara janna daga wato ganyen aljanna wa asa adamu wa asa adamu rabbahu fagawa to anan aka ce annabi adam ya yi abin da allah bai sa shi ba don haka ya zamo ba akan daidai ba akan wannan matsala sun majtabahu rabbuhu nan take allah ya zaɓi annabi adam fataba alaihi ya yafe masa wahada kuma ya ɗora shi akan hanyar shirya ƙala habita minha jami'an allah ce duk da haka dai ku sauka daga cikin aljannan nan ku biyu shashinku ba'dukum li ba'din adu shashin ku maƙiya ne ga shashi fa in ma ya na ku minni hudan fa taba a hudaya wa la ya shika Allah ta'ala ya ce idan shirya ta zo wanda duk ya bi ta ba zai bata ba kuma ba zai tabe ba wannan shine bayanin da ya zo a cikin wannan sura wacce take ita ce wato suratu tsaha game da annabi adam daga aya ta ita ce sura ta 20 aya ta 115